ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير akwai waɗanda suke jayayya cikin kaɗai ta Allah ba tare da wani ilimi ba, wanda za su iya isa da shi zuwa ga gaskiya, kuma ba tare da bin wani mai shirya wanda zai nuna musu gaskiya ba, kuma ba tare da wani littafi mai haske wanda aka saukar daga wurin Allah da zai shiryar da su zuwa ga gaskiya ba.